الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا أسوتنا ومعلمنا وقائد ربنا محمد وآله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله الله سبحانه وتعالى يقاوم لو شاء قوة رمضان إجراء النبي صلى الله عليه وسلم بداية نريد ثلاثة تقص ما ترى قوة شدة دي جنوبي لهم شابقي وأن أن مسلاتي ميتار البغتة مسجد الإمام ابن القيم رحمة الله عليه wajen ci gaba da tafsirin alƙur'ani mai girma a cikin wannan wata mai alfarma wata ramadan wannan shi ne majalisunmu na sha bakwai a wannan shekara kuma tafsirinmu yana gudana a aya ta ɗari da biyar bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون bismillahir rahmanir rahim ajiya fara bayani a game da tafsir wannan aya mai girma da Allah ta'ala yake cewa ya ayyuhal na Amadu ya ku waɗanda kuka gaskata Allah da ma'aikinsa alaikum anfusakum ku tsara kawunan la yadurrukum man dhalla idha ihtadaytum wanda ya mata ba zai cutar da ku ba ila Allah marji'ukum jami'an makomanku gabaki da a wajen Allah ta take fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun sai Allah ta'ala ya ba ku labarin abin da kuka kasance kuna aikatawa a duniya mun ji bayanin da malamai suka yi akan cewa aya ba tana nufin cewa in ka zama mutumin kirki shikenan kan ka kira wani shi ma ya zama mutumin kirki ba a'a tana nufin a lokacin da ka kira mutane su zama mutanen kirki amma suka ki amsa maka to kan wannan kin amsawa ya sa ka kai ma ka lalace kuɗi? ji a a bin Allah duk yadda aka kai ga lalacewar zamani mutanen wani zamani suka lalace kana musu wa'azi amma ba sa ji to kada wannan kin jin nasu ya sa kai ma ka biye musu ku lalace gaba الإمام ابن العربي المالكي رحمة الله عليه يكي وهذه الآية من أصول الأمر والنهي wannan ayat tana ɗaya daga cikin ayoyi da suka zama tuwasu usullai na umarni da kuma hani al'amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar tana ɗaya daga cikin ayoyi a matsayin tushe da ke ba da umarnin cewa wajibi ne al'umma ta tsayu akan umarni da abu mai kyau da kuma abin da ya kasance ba shi da kyau ta hana sannan alladhi huwa asluddin wanda umarni da abu mai kyau da hani game da abin da ya zama ba shi da kyau yana ɗaya daga cikin kuma tuwasun addini wannan yana cin abubuwan da al'umman nan ta samu fifiko akan sauran al'ummatai guda uku Allah ta'ala ya ce kuntum khaira umma kuntum khaira ummatin ukhrijat lin الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله على تعالى كنتم خير أمتي سوء الأمة عن النبي صلى الله عليه وسلم فارع واد صحبنسا رضوان الله عليهم أجمعين كنتم خير أمتي ku ne al'ummar da kun kasance al'ummar da tafi kowace al'umma alkhairi uqidat linnas an fitar da wannan al'umma an halicce ta ne don mutane duk inda ka samu mabiyin annabi sallallahu alaihi wa ko ana tsammanin sai zama ba yana ma kan shi rayuwa ba ba yana rayuwa ba ne don shi kansa yana rayuwa ne dan wasu sira duk inda ka ga wani mabiyin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya amsa sunan cewa shi mabiyin annabi sallallahu alaihi wasallam ne to rayuwar shi ba yana yin ta bane dan kansa yana yi ne dan wasu su rayu shi yasa suke da karin magana suke cewa fardun muhimma himma yuhyi umma mutum daya wanda ya kasance mai himma to zai raya al'umma inda yana da himma yana da karfin himma niyya mai karfi to al'umma za ta rayu saboda shi Allah ta'ala ya ce abu na farko da kuka kasance kun fifita akan sauran al'ummatai daga cikin waɗannan abubuwan abu na farko ta'muruna bil ma'ruf kuna umarni da abu mai kyau abu na farko ke abu na biyu wa tanhauna 'anil munkari sannan kuna hana abin da ya zama ba shi da kyau wa tu'minuna billah sannan kuna imani da Allah malamai suka ce akwai sirri na Qur'ani da kuma nuna mahimmancin umarni da abu mai kyau da hani game da abin da ya zama ba shi da kyau a cikin wannan ayar ta yadda aka gabatar da su akan imani da Allah kenan ba za a yi imani da Allah ba sai an yi umarni da cewa a yi imani da Allah imani da Allah kuma baya inganta shi kadai sai an bar shirka ita kuma shirka ba za a batta ba sai an ce a batta kaga al'amru bil wa wan nahyu 'anil munkar kenan umarni da abu mai kyau da kuma hana abin da ya zama ba shi da kyau shi ya sa hukuma ta musulunci daga cikin ayyukanta akwai abin da ake ce ma wazaratul hisba duk da malamanmu na fiqh sun yi sabani akai shin wazara ce ko walaya ce wilaya ce in an ce in an ce wazara ta zama kamar ministry ke in an ce wilaya kamar commission to yadda aka ɗauka dai kwamishin hukuma ta gwamnati wazara ministry wadda take da minista to dole ya kasance a hukuma ta musulunci akwai hisba hisba yan umarni da abu mai kyau da hani game da abin da ya zama ba shi da kyau waɗanda suke da goyon bayan gwamnati gwamnati ta naɗa su ba 'yan sa kai ba ne su suna da albashi gwamnati za ta riƙa biyan su a cikin baitul mali sannan bayan haka wajibi ne a musu da'a sannan suna da damar da za su kama mutum su ladabtar da shi sannan su wakilan alƙali ne idan ka fahimci hisba a musulunci kuma ka san aikin ɗan sanda kana iya ɗaukowa ka ce ‘yan sanda su ne in hukuma musulunci ake da ita to su ne hisba na gwamnati su ne hisba su suke kamo mai laifi suna da damar su yi bincike a kansa maka shi a kotu tabbatar da hujjojin da ke cewa shi ne laifi ne wannan aiki ne na ɗan sanda to a musulunci su ne ake ce musu alhissa kun ga suna ɗaya daga cikin abin da gwamnati ke tabbata da su in ba hisba a gwamnati gwamnati ta zama tawayayya da ba zai gudana domin abubuwa guda biyar da aka ce gwamnati ta tsare ma al'umma dukkaninsu hisba ke tsayuwa a kan ta ga waɗannan abubuwan sun tabbata addini addini na biyu jinanan mutane na dukiyoyinsu na hudu hankulansu na biyar dangantakarsu waɗannan abubuwan guda biyar gwamnati wajibi ne ta tsare ma 'ya'yanta wato talakawanta suwaye za su tsayi su ga an aiwatar da waɗannan abubuwa su ne 'yan hisba su ne za su tabbatar da lokacin sallah ya kowa ya zo masallaci su ne za su ce mutane su kulla shago ranar juma'a idan an kira sallah su ne suke da dama idan suka ga wani na zina su kama shi su kai shi kotu su tsaye da shaidu cewa sun kama shi yana zina su ne idan suka ga ana shan giya ko ana shan miyagun kwayoyi za su hana su wannan aikin hisba to hisba kuma dama babban aikin su shine al'amru bil ma'rufi wa nahyu 'anil munkar yi umarni da abu mai kyau su hana abin da ya zama ba shi da kyau to malam al-imam ibn al-arabi rahmatullahi alayhi yace wannan ayar tana ɗaya daga cikin tuwatsun da ke tabbatar da wannan bangaren na gwamnati sai ya ce wa khilafatil muslimin kuma hisba wato umarni da abu mai kyau da hani game da abin da ya zama ba shi da kyau yana ɗaya daga cikin abin da ke tabbatar da khalifancin musulunci khalifanci shugabanci idan babu umarni da abu mai kyau babu hani game da abin da ya zama ba shi da kyau gwamnati ba za ta zauna lafiya ba gwamnati ba za ta kafa ba 'yan ƙasa ba za su zauna lafiya ba وقد ذكر علماؤنا أبوابه ومسائله في أصول الدين حقيقة ما لمم إنت ابن العربي sun yi bayanin yadda ake umarni da abu mai kyau da hani game da abin da ya zama ba shi da kyau kuma sun sa shi a babun aƙida daga cikin abin da aƙidan musulunci ke bincike a kai to akwai al'amru bil ma'rufi wan nahyu anil munkar shi yasa malam ibn taymiya rahmatullahi alaihi a ƙarshen littafin sa al yana lissafa aƙidojin ahlus sunna wal jama'a waɗanda wajibi ne mutum ya kudirta su a zuciyarsa ya yadda da su kuma ya bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala da su sai ya ce wa ya rauna al'amra bil ma'arufi wal nahyi 'anil munkar ahlus sunna wal jama'a daga cikin ayyukansu daga cikin aqidar su suna umarni da abu mai kyau kuma suna hani game da abin da ya zama ba shi da kyau so daga musuluncin mutum ba zai cika ba sai ya zama yana umarni da abu mai kyau yana hani game da abin da ya zama ba shi da kyau gwaggwadon iyawarsa a kuma irin halin da ya tsinci kansa kowa da irin nasa wanda zai iya da hannu yayi da hannu wanda zai iya da baki yayi da baki wanda ba zai iya da baki ba yayi a zuciya ya rika jin damuwa idan ya ga ana saba ma Allah ko idan yaga an ƙi wani abu da Allah ta'ala ya ba da umarnin cewa a yi shi al-imam al-alusi rahmatullahi ya ce a cikin tasirin sa ruhul ma'ani innal ayata lalle wannan ayar ta ya ayyuhal ladina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idha ihtadaytum tasbiyatu lallashi ake yima liman ya'muru wa yanha ga wanda yake umarni da abu mai kyau kuma yake hani game da abun da ba shi da kyau wala yuqbalu minhu amma aka ki ansa lallata ta ake yi Allah yana lallata ka yana cewa ka yi haƙuri kada ɓannar da ake yi kana cewa a bari an ji a bari kada ƙin bin Allah da kake cewa a yi an ƙi abu Allah ya dame ka a zuciyarka har kai ma ya sa ka lalace ka ce to tun da kowa ma lalace kai ma bari ka biye musu a lallata ka ake ka tabbata kun ga sabanin wanda zai ɗauki ayar ya nuna cewa kamar aya tana cewa a ya daina umarni da abu mai kyau ya daina hani game da abin da ya zama ba shi da kyau ya shi ya zama mutumin kirki a alallata wanda yake yin haka ne aka kibin sa ake inda galabatil fisqi a lokacin da fasikanci ya ɗaukaka ya rinjayi mutane a inda za ka ga mutane musamman yin rayuwar da muke ciki a irin wannan lokacin mutum zai saba ma Allah ya zo yana hira yana ba da labari matasa su haɗu su uku su biyar suna ba da labarin saɓan Allah da suke suna ɗaga murya kowa na ji alhali annabi ya ce kullu ummati mu'afa illa al-mujahiri Allah na ya taima dukkan al'ummar a sama amma banda waɗanda suke bayyana zunubi idan mutum ya zunubi a koye yana ba da labari yana tuciya yana jin shi ya isa shi mara kunya ne a gaban Allah to Allah baya ya taima irin waɗannan a lokacin da zunubi ya kamari ya kasura kana umarni da abu mai kyau kana hani game da abun da ba shi da kyau amma an ki a bari to ana lallasa ka ne a zuciyarka cewa ka yi haƙuri ka jure ka dage kada lalacewar mutane ta sa ka bari ka ci gaba da yi wa da ahdil kuma wannan ayar in ji al-imam al-alusi al-iraqi al-baghdadi yace tana magana ne akan a lokacin da zamanin annabi sama ya wuce domin zamanin manzon salma idan mutum aka masa wa'azi zai ji tsoron kada Allah ya saukar da wata azaba domin annabi na da rai wannan yana ɗaya daga cikin kariya da ta sa saban Allah bai yawaita a zamanin annabi salama ba bayan zaben da Allah ta'ala ya ma mutanen zamanin Allah ya zaɓi mutanen zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam wata al'umma ce da Allah bai yi kamarta ba kuma ba zai yi kamarta ba alƙawarinsa ne wannan ko bayan wannan rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallama kariya ce ga saban Allah kamar yadda a hadisi sahihi annabi sama ya ce ana amanatu an-nujumu amanatu lis-sama fa idza zalat an-nujumu atat as-samaa ma tu'ad wa ana amanatu li ummati fa idza mittu ata ashabi ma yu'adun manzon da sama ya ce taurari kariya ne su ga sama ranar da fa idan nujumu tumisat wa idan nujumu tumisat idan kaga an share taurari a sama to shikenan kiyama za ta yi sai manzon sama ya ce shi ma kariya ne ga ga sahabbansa wa ana amanatu yi ashabi ni kariya ne ga sahabbaina idan na tafi ata ashabi ma yu'adu da aka masu habai na alkawari na saɓani da rigingimu to zai same su kuma ya tabbata ko bai tabbata ba wannan yana cin da la'ilin nubuwa yana cin dalilin da suke tabbatar da annabta annab sallallahu alaihi wa sallam to kun ga wannan shi ne. saboda haka zamanin manzon sama ana jin tsoron a saba ma Allah saboda annabi salman yana da rai to amma su wata sai ya zama mutane ba sa jin tsoron su saba ma Allah shi yasa bai dade yana rasuwa ma suka ce sun ban musulunci ada'na rasulullahi lam iz kana bainana haka suka ce mun ba annabi lokacin da yake dare fama baluna bi abi bakri na gwamma da sayyidina abubakar suka ce sun ban musulunci wasu suka ce ba za su ba da zakka ba sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu ya tada rindinonin yaki aka je aka yake su wasu suka tuba suka dawo wasu kuma aka kakkashe su ba su tuba ba Abdul أخرج wa الرزاق وأبو wa والطبراني وغيرهم waɗannan manya-manyan malaman guda uku sun fitar da asari daga al'imam al-hassan al basri shi kuma ya ce an nabna anhu ta'ala huwa wani mutum ya zo ya tambayi abdullahi ibn masud rabi anhu an hadhihi al-ayati game da wannan ayar ya ayyuhal ladina amanu alaikum anfusakum la yadurukum man dhalla idha ihtadaytum yazo ya tambaye shi me wannan ayar take nufi fa qala yace ayyuhan sai abdullahi bin mas'ud ya bashi amsa yace ya ku mutane innahu laysa bi zamaniha yanzu da wannan ayar ta sauka ba zamanin ta ake magana kanta ba walakinnahu aushaka an ya'tiya zamanun abdullahi bin mas'ud ce sai dai saura kiris wani zamani ya kusan zuwa Huna bil ma'arufi za ku rika umarni da abu mai kyau a yusna'u bikum kada wa kada, sai a aikata muku abu mara kyau kai umarni da abu mai kyau a kama ka a kulle ka kai umarni da abu mai kyau a duce ka Abdullahi bin Masud ya ce ba zamanin shi ake nufi ba saboda zamanin sa akwai sahabbai akwai sahabbai sahabbai ne su sahabbai ne su suna da kariya daga Allah subhanahu wa ta'ala Abdullah bin Mas'ud a fassararsa ta wannan aya ce ba zamanin sa ake nufi cewa la yadurukum man dalla idha hadaytum in ku kun zama mutanen kirki kada waɗanda suka bata su cutar da ku ba zamanin sa ake nufi ba akwai zamanin da zai zo ka yi umarni da abu mai kyau amma a aikata maka mummunan aiki kana jefan mutane kana watsa musu mangwaro su kuma suna jefa maka kana wato musu abul su kuma suna jefa maka dutse kana jefa musu inabi su kuma suna jifan ka da kwalba ka kai kana ba su abin daɗi su kuma suna neman abin da uridu hayatahu wa yuridu mauti in ji mai hikima sai san son rayuwarta shi ko mutuwa yake son yi to matsayin mai umarni da abu mai kyau da hani game da abin da ya zama ba shi da kyau a cikin al'ummar da ita kuma ba wannan bane madafarta yana cewa ku yi abin arziki aljanna za ku shiga ku nisanci abin da ba shi da kyau aljanna za ku shiga in kuka saba wuta za ku shiga sai su ce wutan nan suke son su shiga to kun ga wannan kenan sadaka abdullahi bin mas'ud Allahu anhu sai ce fahina idin alaikum anfusakum la yadurrukum man dalla idha ihtadaytum a wannan lokacin ne aya za ta yi aiki ka ji da kanka kada wanda ya ɓata ya cutar da kai Shi ne abinda malamai suke cin shi al'uzlatu inda fasadin da idan mutane suka koma ba ta karɓar gaskiya kayi wa'azi kayi wa'azi balla ta neman maran ka ake yi to anan sai ka koma gefe ka ji da kanka sai ka ji da kanka shi yasa akwai hadisi na Abu Sa'labat al-Khushani duk da malaman hadisi wasu sun zauna nashi wasu kuma suna ganin zai iya kaiwa a matsayin hadisi hasan a ciki aka ce annabi sallallahu alaihi sallam ya ce itamir bil ma'ruf wantahi anil munkar kai a kanka ka rika yin abu mai kyau kuma ka nisanci abin da ba shi da kyau kuma sannan ka umarci wasu su haka kuma ka hana wasu su yi abin da ba yi da kyau amma sai aka ce annabi sallallahu ya ce hatta idza ra'aita shuhhan muta'an wa hawan muttaba'an wa ijaba kulli bi ra'yin bi ra'yi fa alayka idan bi dhati nafsi ci gaba da umarni da abu mai kyau kai ta wa'azi kai ta karantar da mutane har sai idan ka ga mutane sun koma suna bin son zuciyarsu hawan muttaba'an shuhan muba'an har sai ka ga rowa mutane rowa suke bi mutane dukiyarsu ta fi musu addini wa hawan muttaba'an kaga kuma mutane sun koma suna bin son zuciyarsu a jama mutum aya yana ma iya cewa shi duk bai da wannan ba ko kuma a zo ana mushi bayani na addini ga abin da Allah ya ce ga abin da Annabi sama ya ce sai ya ce ah, shi shi fannin shi kaza ne a fannin nan ba haka bane sai wata rana ana wani taro ana tambaya akai bayani akan wani kasuwanci da ake yi aka yi bayanin ga tsarin musulunci game da shi an gama sai wani ya daga hannu ya ce shi duk bayanin nan da aka shi bai yadda ba shi profession din shi shi ya karanta business administration so daga duk bai yadda da wannan aya aka ja masa da hadisi wai ya ce wa shi public administration da ma aka bincika wai diploma yi diploma ba ana ce masa Allah ya ce annabi sama ya ce ana fassara masa ana ja masa hadisai ana masa fassara amma wai wai da aka gama wai shi duk bai da wannan ba shi profession din shi shi business administration ya karanta kaga shine yin wannan wa hawan muttaba'an wa ijaba kulli bi birayi idan kaga mutane kowa ra'ayin shi yake bi abin da yaga dama shi yake yi to aka ce manzo sama yace fa alayka bi zati nafsika to in aka kai wannan lokaci to ka ji da kanka Allah ba zai tambaye ka game da kowa ba domin kayi wa'azin ba a ji ba nema ake yi ma ka ci gaba da yi a kashe ka to ka kama bakin ka kai shi ko a wannan lokacin ne la yadurukum man dalla idha hadaytum waɗanda suka bata ba za su cutar da ku ba in kun kunshi الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه يا فدي أتشن أضواء البيان يكي تشيوا قد يتوهم jahilu. hakika wanda bai sani ba zai iya rudewa min zahiri hadhihi al-ayati a zahirin wannan ayar adama al amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar har ya zaci cewa umarni da abu mai kyau ba wajibi bane hani game da abin da ya zama ba shi da kyau ba wajibi bane yace mutum zai iya rudewa ya zata haka ne a cikin wannan aya walakin na nafsal ayati sai dai ita ayar ma kanta fi hal'a fiha walakin na nassal ayat sai dai ita kanta ayar tana nuni ne ila anna zalika tana nuni ne akan cewa wannan fi ma idza balaga juhdahu sai idan mutum ya kai matuka a wajen kokarinsa falam yuqbal falam yaqbal minhu al-ma'mur shi wanda ake umarta ya ansa daga wajensa in kai kai kai kai kai aka ki ansa to daga nan sai ka ji da kanka domin afa anta tukrihun nasa hatta yakunu za ka matsa ma mutane ne har sun imani haka aka ce ma manzon Allah sallama kai ba za ka matsa ma wani ka kama shi ba ka ce dole sai yi imani sannan kuma innaka la tahdi man ahbab kai ba ka isa ka shiryatar da wanda kake so walakin Allah ya bi man yasha Allah yana shiryatar da wanda yake so to da kai da ni ba za mu iya shiryatar da wani ba so da idan kai kai kai kai aka ki ansa to sai ka ji da kanka wa dalika fi qawlihi ai an fahimci haka ne a cikin fadin Allah da yake cewa idah tadaitu in ku kun shiryu li anna man taraka al-amra bil ma'ruf lam yahtadi domin duk wanda bai yi umarni da abu mai kyau ba bai zama shiryayye ba in kai ka ce kai mutumin kirki ne amma ba ka ce ma kowa ya zama mutumin kirki to kai ma ba mutumin kirki ba ne kai ma ba mutumin kirki ba ne sharaɗin zaman ka mutumin kirki shine bayan ka zama mutumin kirki to kai kuma kai ne ka umarci wani yayi shine abinda suratul asr ta kunsa Allah ta'ala ce wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr malaman tafsiri suka ce wal asr Allah yana rantsuwa da zamani ko Allah yana rantsuwa da sallar la'asar ko Allah yana rantsuwa da lokaci innal insana lafi khusr lallai jinsin dan adam gabaki ɗayansa yana cin asara taɓaɓɓe ne shi rayuwar shi ba ta da alheri duk dan adam rayuwar shi ba ta da alheri illa alladhina amanu sai dai waɗanda suka yi imani malamai suka ce al-imanu shartuhu li'ilmu imani sharadinsa ilimi ne sai ka sani ka sani kai imani wa amilu salihat sannan bayan ilimi da imani sannan kuma kai aiki na gari wa tawasau bil haqq sannan kuma ka umarci wani ya yi. kun gani ko sannan wata waso bi sabar sannan kuma ka umarci juna ka umarci juna ga baki ɗaya cewa mu jure kada bannan mutane ta samu daina wa'azi mu ci gaba da kada ƙaryata mu da ake ta samu ba kada yadda ba a an san maganar mu ta samu ba halin da muke ciki ya kama da wannan duk da ba duka bane akwai ana karɓan gaskiya tabbas al'umman nan har yanzu akwai alkhairi a cikinta da yawa kuma akwai fata na gari a tare da ita amma in ka kalli wani bangaren kuma wani duhu sai ka gaba ba za ka ga haske a nan ba dankali na jesiya rabi kwandon sai su kawo wasu robobi sai su sa a ciki na ce babu roba a ciki sai gaskiya akwai malam ya za ka wai ai duk ko ina zan je haka ake da ce yanzu in kowa zai shiga wuta aka ce tsora mutum ɗaya zai shiga aljanna ba za ka fatan ka ce kai kaɗai ba kai ka shiga aljannan nan ba ya shiru na ce to in ba za ka ce roban nan ba ni ba zan siya ba ya ce dai inda zan je haka zan gani in tafi ba zai siya ba shi ba zai cire na ki siya ya ki tuba kwanan na cikin wannan azumin abin ya faru yake tuba ni kuma na ki wai duk inda zan je haka ake duka kowa sun yi ittifaki sun yi mijin cewa su shiga wuta dukkan su wai lil mutaffifin ba ta wai duk inda zan je kalma fa ku kalle ta ba duk inda za ta je haka ake sun yi mijin haka za su Sun yi yasa ba za ku cire ba ku ce ga kuɗin shi wanda zai siya ya siya wanda ba zai siya bai da abin da na faɗa masa kasuwanci albarka ake nema annabi sama ya ce albayyani bil khiyar ma lam yatafarraqa fa idza sadaqa wa bayyana burika ma fi bay'ihi wa idza kadhaba wa khana qad barakatu bay'ihi sama ya ce masu ciniki guda biyu da mai siya da mai siyarwa suna da zaɓi ko su tabbatar da cinikin ko su ki tabbatarwa matuƙar ba su rabu ba idan suka bayyana gaskiya suka yi gaskiya suka riƙe amana sai Allah ya sa musu albarka kai da kasiya sai ka kai gida a dade ba a ce ma ya ƙare ba albarka ta shige albarka karuwa alkhairi ce in an ce albarka ziyadatul khair alkhairi ya karu sannan shi kuma da ya siyar maka sai Allah ya sa masa albarka a cikin abin da ya sa a gefe guda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan suka yi ci amana suka yi ƙarya sai Allah shafa albarka cinikin nasu sannan annabi sama ya ce inna tujjara yi yau mal qiyamati tujjaran ranar gobe kiyama yan kasuwa za a tashe su a matsayin lalatattun bayi manzon sama ya ce illa man sadaqa sai dai wanda ya gaskiya wanda ya gaskiya ya tsara gaskiya ya riƙe amana shi Allah ba zai tashe shi a matsayin lalatacce ba shi yasa sai Allah sama yayi ma ƴan kasuwa mutanen kirki addu'a ya faɗan musu ya musu bishara yace at-tajiru saduqul aminu yawm al-qiyamati ma'a an-nabiyyin was-siddiqin shuhada ranar gobe kiyama ɗan kasuwan da ya zama mai gaskiya mai amana Allah zai tashe shi a cikin tuta annabawa da shuhada'u da salihai da siddiƙai a ƙarƙashin tutarsu zai tashi saboda amanar da ya riƙe saboda amanar da ya riƙe wanda kuma ya ci amana shi kuma ga abin da aka faɗi an ce yi ba a suna yau mai kiyama jaran za a tashi su ranar gobe kiyama a matsayin lalatattun bayi maɓannata me yasa mutum zai zama haka kun ga shi ne wannan to di yadda al'amari ya kai aka lalace kai ka zama na Allah sannan kuma ka zama mai umarni da abu mai kyau kuma ka jure mala shinqidi ya ce tambihun faɗakarwa, Al'amu bil ma'ruf lahu salatu hikamin yin umarni da abu mai kyau da hani game da abin da ya zama ba shi da kyau a ciki akwai hikimomi guda uku suna da kyau mu haddace waɗannan hikimomin me yasa za ka zama mai umarni da abu mai kyau me yasa zaka zama mai hani game da abin da Allah ya zama baya son sa na farko iqamatu hujjatillahi ala khalqi ai da hujjar Allah akan bayi domin Allah yana cewa rusulan mubashirin wa mundirin karanta rusulan mubashirin wa mundirin ya Allah ya لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل الله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين mun aiko manzanni su zama masu bishara ga waɗanda suka bi Allah wa munzirin masu gargadi ga waɗanda suka saba ma Allah Li'alla ya kuna linnaci, domin kar ya zama mutane suna da hujjatun ala Allah hujja akan Allah ba'da rusul bayan Allah ya aiko manzanni to daga idan aka yi wa'azi baka ji ba to an tsayar maka da hujja shi sa a hadisi sahihi annabi sama ya ce wal qur'anu hujjatun laka wa alayka qur'ani da ake karantawa ko dai ya zama hujja a gare ka ya kama hannunka ya kace aljanna ko kuma alayka ko ya zama hujja a kanka ya kora mutum zuwa wuta ranar lahira a jama mutum aya a ce wannan ayar baka ji bata zo maka ne? ba karanta maka ita an fassara maka ba dan wuta ba ƙarya ba zai yi ƙarya ba a rana ba ƙarya a rana wallahi ba a ƙarya ba zai yi ƙarya ba zai ce wallahi an faɗa mun amma na kibi ta zo an mun bayani malamai sun yi bayani laila na hara dare da yini amma na ƙi in bini to hujji abu na farko kenan hikima ta farko kenan ta yin wa'azi ka yi umarni da abu mai kyau da kuma hani game da abin da ya zama ba shi da kyau domin me domin tsai da hujja akan bayi ranar gobe kiyama kada wani ya zo ya ce ai bai sani ba hikima ta biyu kubudul amir min ubdati taklif kai da kake yi umarni da abu mai kyau an bi ka ba a bi ka ba to ka fita daga abin da Allah ya dora maka kai ka fita Allah ba zai tambaye ka bai ce ba kai ba kamar yadda Allah ta'ala ya ce fi salihil qaumin ladina atada ba'dhum fi sabt a mutanen annabi Musa waɗanda aka hana su yin farauta ta kifi aka hana su yin su ranar asabar sai wasu daga cikin su suka rika Ko mutanen kirkin cikin su sai suka ce lima ta'izuna qaumani wasu daga cikin suka ce lima ta'izuna qaumani Allah muhlikuhum aw mu'adzibuhum azaban shadida dale su ya za ku rika musu wa'azi ku kyale Allah zai musu azaba waɗancan sai suka ba da amsa suka ce ƙalu ma'aziratan ila rabbi za mu yi ne domin mu yanke hanzari a wajen Allah Allah ya san mun yi mun yi ba a ji ba so da ka mai wa'azi ya ɗau wannan a zuciyar shi an amsa masa ba amsa masa burin sai ya zama amsa mai amma idan ba amsa mai ba kada ya damu Allah ba zai kama shi da alhaki ba Allah ba zai kama shi da laifi ya riga ya yi abin da zai الثالثة ما لا Rahmatullahi رحمة ya ce, hikima ta uku, ta yin wa'azi Raja'u المعمول أنا Ana fatan wanda aka ما ma ya bi, ya amfana Di yadda mutum ya yi yanzu misali a Allah buga mana misalin annabi Yunus alaihi salam wa'azi ya yayi aka kibi lokaci bai yi ba bai tambayi Allah ba Allah bai masa umarni ba sai ya ƙaura ya kyale mutanensa ya tafi ya shiga mai kwale-kwale idan abaka ilal kulkin mashuni fa sa hama fa kana min almudi hadi faltaba mahulhut wa huwa mulid falawla annahu kana min almusaffihin la labita fi batnihi la yawmi ba'd wa'azi yayi aka kici yayi wa'azi yayi wa'azi wa'azi aka kici sai ya fusata yace ku je Allah zai haɗa mu da kura da gobe kiyama za a yi kici tsakanin zo sai ya tafi ya basu sai Allah ya masa gamdakatar ba zai masa azaba a lahira ba annabin Allah ne sai Allah madaukakin ya masa azabarsa a duniya kuma ta wani dan lokaci ana zuwa ya bar garinsa zai tafi wani gari dole sai ya shiga jirgin ruwa saboda haka ya zo ya tarar da mai jirgin ruwa ya biya kuɗi ya shiga ruwa ana tafiya ƙaton jirgin ruwa ya fara tangal-tangal masu jirgin ruwa suka ce a a a akwai abin da ke faruwa a cikin ruwan nan akwai wani mai laifi a cikin Allah ya musu ilhama ya kunsa musu fahimta a cikin zuciyarsu cewa akwai mai laifi a cikin sai ka ce kai ne a jeho ka teku aka yi aka yi aka ce irin yadda ake yi ma yara din na ce mutum ya faɗi gaskiya in ba haka ba annabi yunus alaihi salam yake faɗa aka ce to yanzu a yi ƙura'a dama ana amfani da ƙura'a inda al-muhami inda al-mubahami ana amfani da ƙura'a abin da ya rikici aka kasa gano tabbas da haka aka zo aka yi ƙura'a kawai sai ta ci akan annabi yunus alaihi salam aka ce shi ne shi ne ce to wallahi ba za mu halaka ba ba zai ja mana ba yanzu abin da za a yi a ɗauko shi a jefa shi ke. kaga dai abin da ya guda ya faru da shi kawai shi ke na aka cin aka ɗauko annabin Allah annabi Yunus alaihi salam aka jefo shi teku yana faɗowa teku wani ƙatoton kifi kawai sai ya kalaci da shi ya haɗiye shi ce musiba yana shiga cikin wannan yana haɗiye shi sai fara la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin yi ta faɗa ce ya babu an bauta da gaskiya sai Allah lalle ya Allah na zama cikin waɗanda suka zalunci kansu to da ka kifi ya koma gefe ya amayar da shi Karshe fa har Allah ce wa ambatna alaihi shajaratan min yaqtin muka fitan masa da wata bishiya min yaqtin wasu malamai suna cewa kankana ce daga cikin sunayen kankana akwai yaqtin wasu kuma suka ce wata bishiya ce amma kankana bishiya take yi me take yi dabbat abin nan abin da ke yaɗo balarabe yana ce masa najmun najmun ba wan najmu wa shajru yasjudan an najmu abin da ke yaɗo ash-shajaru abin da ke da taiwa bishiya kenan ko to shi yasa wasu malamai suka ce yaqin ba kankana ba ce wasu kuma suka ce za ta iya zama kankana kila a tasu bishiya take ko zamanin mu da annabi Yunus ba a samun canji a cikin abubuwan Allah ana samun canji to wasu suka ce kankana ce wasu kuma suka ce ba kankana ba ce al-imam nawawi rahmatullahi alayhi ya fitar da wasu daga cikin fa'idoji na kankana to ba ita muke magana kanta ba kankana tana ne daga cikin abubuwa masu albarka gaskiya annabin sama ya kasance yana santa kankana ba ƙarƙasha sha tana da fa'ida haka suka ce to kun ga wannan kenan ko daga baya bayan ya sha wannan abin da Allah ya fitar masa a bakin teku ya warke wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazid fa amanu fa matta'nahum ila ya koma ya je ci gaba da wa'azi dubban mutane suka amsa masa kuma shikenan kaga ashe gaggawa kai ma mutane hukunci ka ai duk ba za a shiri ba a ka ci gaba da yi duk da kana da damuwa kuma wannan ba zai hana ka ka furta wata ran ka ba nafsatu mahduri ne Me ciwon kirji dan yake kaki sai a ce yayi laifi mutumin da ke da ke yake mura ko yake da namoniya in yake kaki ya zubar da majina sai ka ce mai yayi laifi a damuwa ta dame ka in ka amai da ita ba laifi bane amma kada wannan abin da ka furta ya sa ka kuma ka yi aiki ka ce ai ka daina wa'azi a ci gaba da wa'azi wannan yana ɗaya daga cikin hikimomi guda uku na wa'azi hikima ta farko ai da hujja akan bayan Allah hikima ta biyu kai ka fita Allah ba zai tambaye ka ba hikima ta uku fatan wanda kake ma wa'azin shi ma ya shirya ko da ka ga ya dade ya dade ya dade yana yi sai Allah ta'ala ya shiryatar da shi akwai mutane da Allah ya nuna mana misalin musulunta akwai ban mamaki a ciki ka Sagidu na Umar radiyallahu anhu musulunta suna da ban mamaki in ka karanta tarihin sayyidina Umar radiyallahu anhu kafin ya musulunta da irin gabar da yake da musulunci da musuluntarsa kai ka san tsari ne na Allah ya musulunta kuma musuluntarsa ta sa musulmai suka ɗaukaka sayyidina Abdullahi bin Mas'ud yana cewa ma zilna adillatan hatta aslama Umar to wallahi da mu makaskanta ne har sai da Umar ya musulunta kuma annabi ya addu'a yace Allahumma a'izza hadha ad-din bi ahaddi ar-rajulayn ilayk ya Allah ka karfafa addinin nan ka daukake shi da ɗaya daga cikin mutane guda biyu wanda kake so ko dai Abu Jahal ko Umar dukkanin sunansa Amr wannan Umar wannan Umar bin al Khattab wancan Amr bin Abd Shams Amr bin Abd Shams Abu Jahal bai musulunta to kun ga wannan su ne hikimomi guda uku so da haka wannan aya mai girma aya ce da ke umarni da umarni da cewa a yi umarni da abu mai kyau kuma a yi hani game da abun da ba shi da kyau ko da zamani ya lalace ko da jama'a sun ki karba kai iyaka abin da za ka iya yi ka ci gaba da yi har lokacin da Allah ta'ala zai karɓi ranka Allah ya ce abu da rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin kai ta bauta ma Allah har sai mutuwa ta zo maka daga cikin lawazin na bautar Allah abubuwan tilas ka zama mai umarni da abu mai kyau da hani game da abin da ya zama bashi da kyau gwaggwadon iliminka gwaggwadon iyawarka abin da ka sani shi zaka ce ma wani yayi abin da ka sani bayi da kyau ka ce ma wani kai yayi kar ka wuce matsayinka in al'umma ta zama haka sai alkhairi ya shafe ta Allah madaukakin sarki ya sa mu zama masu umarni da abu mai kyau masu hani game da abin da ya zama bashi da kyau kuma mu zama masu juriya kuna da lokaci ne بسم الله كرنت مالا كرنت آية يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم نعم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا صفا ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين yanzu Allah ta'ala zai karantar da mu wani darasi sabo da yake da alaƙa da rayuwar mu. wanda ya yi bayanin makamancin haka a cikin suratul baqara al'amari mai girma wato wasiyya wasiya tana ɗaya daga cikin abubuwan da larabawa suke girmamawa tun kafin zuwan musulunci shi yasa tana ɗaya daga cikin fannonin adabinsu idan ma mutum zai yi wasiyan nan sai ya zaɓi kalmomi masu daɗi kalmomi masu daɗi kalmomin da za su zama wasu gwalagwalai a magana da su yake wasiyarsa misali kakan larabawan ausu na madina larabawan madina kala biyu akwai banul ausi akwai banul khazraj to banul aus akwai kakansu babba ana ce masa al-aus ibn harisa ya haifi ɗa ɗaya tak ana ce masa malik a tarihi shi kaɗai ya haifa shine ya zo ya hayayyafa aka samu ƙabilatul aus a madina to tun kafin zuwan musulunci zai mutu sai da ya maɗannan nasa wasiya da wasu kalmomi masu daɗi in kana jin su yace ya malik almaniya waladdaniya wal'ita ƙablal iƙa wata jalluda lattaballus wa'alam annal ƙabara khairun min albaƙar wadda haru yau mani laka wa yawmin alaika fa’iza kana alaika fasbir laka fala tabbir fa sayan hashe ya dunkule masa wasiya ta zaman duniya wannan wasiyar ta dunkula komai na duniyan nan da kake nema duk yadda za ka zauna da mutane da yadda za ka tsara rayuwarka an yi ma bayani a cikin waɗannan 'yan kalmomin ya maɗansa wasiya ko da musulunci ya zo wannan mahimmancin da wasiya take da shi sai musulunci ya ƙara ƙarfafarsa ya nuna tabbas abu ne na gaske Ko ba ma haka ba yanzu gashi ga dadi in za a yi wasiyan nan sai an tsaye da shaidu idan za ka yi wasiya ka kira danginka guda biyu su zauna waɗanda za su iya gadarta su zo su zauna a gabansu za a rubuta takardar wasiyan nan Gida na waje kaza filina na waje kaza na ba suwa ne na ba masallaci kaza na ba kungiya kaza na ba makaranta kaza na ba wane a rubuta su zama shaidu a gabansu aka yi domin bayan mutuwan mutum kada wani daga cikinsu ya dawo ya ce ai shi bai sani ba a'a ga shaidu an tsaida wannan tsari ne mai kyau da musulunci ne to shine abin da waɗannan ayoyi guda uku mala ya karanta aya ta farko daga cikin ayoyi guda uku nan za su yi mana bayani hal filla filla da kuma hukunce-hukuncen da suke da alaka wasu da ita wasiyya to da ka ga nan masu lokaci sun ce yayi to da haka mun fassara aya ba mun neman da shi sai karatu na gaba in Allah kai mu gobe sai mu karanta mu ji mai Allah ta'ala yake umartar mu da su da shi sannan kuma wajibin mu ne al'amarin wasiyyan nan mu jaddada shi a yanzu domin ana samun fitinu in ka je kotuna zaka ta takaddar gingimu kala kala karshe kana bincike sai ka ga wasiya ce aka yi ta amma mahaukaciyar wasiya kurman wasiya gurguwar wasiya wasiya ce da ba ta da idanuwa to kaga dole ko bayan mutuwa wanda yi ta a samu damuwa domin an kauce ma tsarin Allah madaukakin sarki Allah ba mu ikon bin tsarin sa sau da kafa Allah shiryatar da mu akwai neman taimako na masallaci da aka ce a ƙara tunatarwa da haka kowa ya bada sa Allah ya saka da alkhairi masu tambaya suka ce malam dan Allah ina buƙatar a yi mun bayani akan lokacin da ya kamata a daina yin sahur sautari sai na ga ana kiran sallah hudu da minti arba'in da biyar ko hudu da minti hamsin kuma ni na kan kai biyar daidai a biyar daidai kai ka kici ka zurma da yawa alfijir na ketowa kusan tsakanin lokacin da ka faɗi ne biyar da minti hamsin da minti hamsin da biyar kusan haka ne ko hudu kai afuwan afuwan hudu da minti hamsin zuwa da minti hamsin da biyar aladarin da yawa suna kallo na in ba ka bane ku gyara saboda haka a shawara in za ka iya ka tsaida ko in mace ce take tambayar ba laifi ba ne in ka tsaida sahur ɗanka kamar yanzu karfe hudu da minti hamsin daidai ka gama komai ka gama cin komai mun gane tunda shi yana tambaya ne akan a bashi shawara ba mun ce wannan shine diman da'iman ba in lokaci ya canza nake to alfijir shi ma wannan lokacin zai canza amma dai a yanzu a shawara seti wanda ya tambaye yake nema to muna ba shi seti a matsayin cewa ya rika tsayawa yan kwanakin nan kudi da minti hamsin daidai ya yi ko bai bala ne yawowa ina da magoya ba ga ma na wai a dan bashi da yanin wajen tsaya nan can ya kai abin da yana danja ya kai danja mana ko yana maneji in dai yana maneji a kyale shi a manejin nan musamman motocin zamani suna dan ana dan dadewa malam dan Allah za a yi sakin mace alhal za a iya sakin mace tana jinin biki ma'ana ta haihu a'a da jinin biki da jinin haiza hukunce hukuncen su ɗaya ne ina faɗa mana wata ka'ida ina cewa mu haddace ta النفاس كالحيض في أحكامه ولكنه يختلف عنه في أيامه jinin biki daidai yake da jinin haiza a hukunce-hukunce amma suna bambanta ne a kwanaki jinin biki ya fi tsawo amma duk hukunce-hukuncen jinin haiza daidai suke da jinin biki ba su da bambanci jinin haiza yana hana a sadu da mace jinin biki ba haka jinin haiza yana hana a mace jinin biki ma yana hana a sake ta sai idan ta gama wannan jinin bikin ba a kwanta da ita ba tana cikin tsarki in an ga za a sake ta ya zama tilas to sai a sake ta ko ba haka ba shi kenan Allah ya kubutar da ita kai ma kuma ya kubutar da kai domin kai kanka kai sakin kai ma ba za ka ji da dadi ba malam gaskiya ne ba a yaƙi ba wajen buɗe maka fatu makka mun ce Allah ya ba annabi salama umarni cewa in ta kama ya yaƙi ya yi to amma tarihi abin da ya tabbatar sahihin tarihi cewa ba a gwabza ba kafirai sun miƙa wuya annabi salama ya yi musu musalaha ya yi diplomasiyya yaren zamani ko ya yi amfani da diplomasiyya ya ce duk wanda ya shiga masallacin ka'aba ya tsira wanda ya shiga gidan Abu Sufyan ya tsira wanda ya shiga cikin gidan Safiya bint Abdul Muttalib ya tsira annabi sama ya ta basu su mafaka shikenan duk suka shiga suka boye to wa za a yaka kaga sun an ci su dama abin da ake bukata mutum ya saranda to sun yi saranda wanda aka kashe akwai ibnu khatal ko ibnu khatal munafiki ne jasus ne ɗan legen asiri ne ya rika baya tsakanin yana tsakanin makka da madina yana zuwa yana ɗaukar rahoton musulmai sai zuwa ya kama kafirai da ka ana zuwa sai aka gan shi ya lullube da labulan ka'aba annabi sallallahu ya ce aka kashe shi kaga shi an kashe shi amma bayan wannan sai aka kashe fatu makka ya fara tun annabi na hanya wasu wasu daga cikin mutanen makka suka rika bin sa hanya al-abbas bin abdul muttalib a hanya ya haɗu da annabi sallama ana hanya kawai sai ya ce ai da ma wajen ku zani in je musulunta manzo sama ya ce to a juyo a dawo ka musulunta a dawo to ka gani da haka fatu makka malaman mu suna da ka'ida suna cewa futihat makka watan, la watan. an buɗe makka da da'awa ne ba da yaki ba shine saboda haka yaki a musulunci sai ya zama tilas kada wani ya rika fatan yaki zaman lafiya ake nema shi yasa duk inda wasu kasashe suka yi ta kusata ana musu addu'a Allah ya sa su sulhu su zama ba su malam menene bambanci tsakanin girman kai da hassada a ai a fili bambancin yake girman kai nufi sama yayi tarihi yace raful haqqi wa ghamtun nas abinda ake ce ma girman kai shine take gaskiya amma mutum nasiha ya kibi girman kai kenan ghamtun nas rena jama'a istiqarun nas walakanta mutane ɗaukar jin kai kafi kowa saboda kana da ilimi ka ce ai ba wanda ya bi ka a take wanda kake kana da dukiya ka ce ai kafi kowa kai mai sarauta ne ka ce kafi kowa to girman kai kenan ita kuwa hassada ita ce mutum ya fatan gushewar ni'imar da Allah ya ma wani ko kuma ni'imar da yake ganin Allah zai ma wani kata faru mun gane ita ce hassada amma suna haɗuwa da wuya ka samu mutakabbiri ba hasidi ba domin mutumin da yake jin ya fi kowa da ya ji an fi sai ya ji damuwa kuma burinsa wanda ya ga ya fi shi ɗin ya yo ƙasa mugun ciwo ne an tambayi shekul islam jami'a rahmatullahi alaihi hal yahsudul mu'minuna shin mummune suna hasada kai hal yahsudul muslim musulmi zai iya hasada sai ce na'am yace al-mu'minu yukhfi wal munafiqu yubdi mummuni yana boye hasadarsa baya bayyana ta ko ta taso mishi ba zai aiwatar da ita a aikace ba amma munafiki zai nuna a fili ana faɗin wani abu na alherin wani ce ga alherin a fili yana gani amma sai idan shi ya rufe ya ce dalla wani abu ba komai da koman kuma tun da da ba komai kai ma ba za ka ce ba komai ba. hasada kenan mugun ciwo ne sai shekul islam taimiyya ya kafa hujja da yan uwan annabi ba mummunai ba ne ko da ba annabawa ba ne ai mummunai ne amma sun yi ma dan uwansa hasada ko komai ba ya bunayya la taqsusu ya ka fa yakidu ala ikhwati ka fa yakidu laka kaidan inna shaytana lil insani aduwwu mubin amma annabi yusuf hasada idh qalu la yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu wasda inna bana lafi dalalin mu to hassada ita ce wannan mugun ciwo ne da yake faruwa da mutum Allah ya raba mu da su dukkan Allah ya cire mana su a cikin zukatan Allah kada ka sa mu hassada ga wani dan uwan musulmi ko mai girman kai Allah ka shiryatar da mu ka shiryatar da zuriyar gaban kasa Allah ka bashi lafiya shugabannin mu duka Allah ka taimake su ka musu jagoranci ka sa albarka a cikin rayuwarsu ka ba mu yi musu biyayya irin wacce kake so Allah madaukakin sarki ka saukar da ruwan sama mai yawa mai amfani a cikin ƙasarmu da ƙasashen musulmai fitinu da suke faruwa a ƙasashen musulmai Allah madaukakin sarki ka sulhunta tsakaninsu. su abin da ke faruwa tsakanin ƙasashen larabawa musamman kasashen biladul khalidil arabi Allah ka sulhunta tsakaninsu. Allah kawar da fitina Allah madaukakin sarki kada ka haifar da ka sa fitina ta afku a tsakaninsu. suna ɗaya daga cikin waɗanda muke kallon su muna jin daɗi suna ɗaya daga cikin waɗanda musulunci ya ɗan rage a cikinsu ya Allah ka kansu Allah kada ka tabbatar da rigima a cikin su sallallahu alaihi ala nabiyina muhammadin wa alihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullah